Salamu alaikum. Masu kallon barkanmu da wannan lokaci. Idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, don Allah ka daure ka danna subscribe kamar haka, sai ka danna alamar ƙararrawa kamar haka, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau ina so in nuna muku yanda za ku dawo da WhatsApp WhatsApp ɗin da aka yi bani ɗin number. Ma'ana idan kana yin WhatsApp sannan kuma kamfanin WhatsApp sun kulle maka layi sun hana ka ci gaba da yin WhatsApp ɗinka. To shi nake so nuna maka yanda za ka yi ka dawo da shi wannan layin ya ci gaba da aiki ba tare da ka canja wani layi ba. Akwai lokuta da dama wanda cewa wazau suna rufe layi su hana mutum ci gaba da wazau saboda wasu 'yan dalilai misali idan ya kasance kana amfani da wazau wanda ya zama ba na kamfanin wazau ba ne ma'ana ko gb wazau ko gasanan ko wazau kala-kala suna nan dai wanda ake amfani da su to saboda wani wani dalili wanda su suka bamma kansu sani su kamfanin wazau din shi ya sanya suka ba da dama idan mutum ya yi wannan amfani da wanda ya kai wani mataki za su iya kulle layin shi gaba ɗaya da yin wazaf in har zai yi sai dai sake buɗe wani ba dai wannan layin ba saboda haka shi sai na ga ya dace in nuna muku yadda za in kaddara ta sa kana ɗaya daga cikin wanda aka rufe ma layin shi to zan nuna maka yadda za a kai ka dawo da layin nan naka ya ci gaba da yin wazaf insha Allah amma kafin in nuna muku yadda ake yi ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba ka yi min subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai to ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a dinga sanar da kai idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like sannan kai mana share a social media duk wani group da kuke chatting saboda wasu ma su amfana idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to ku yi mana comment abin da nake so in nuna muku shine kamar yadda ne muku bayanin cewa zan nuna muku yadda za ku yi yadda za ku dawo da whatsapp ɗin da aka yi bani ne shi ma'ana aka kulle aka namban da aka kulle na whatsapp abin da za ka yi da farko misali kaga kamar haka za ka zo ka shiga cikin whatsapp ɗinka da aka kulle misali idan ka shiga cikin whatsapp ɗinka da aka kulle za ka sa namba idan ka sa namban za ka yi ƙoƙarin login ku ga yadda zai zama kaga sun nuna maka cewa wannan layin an riga an dakatar da shi daga yin whatsapp kun ga kamar haka to abin da za ka yi sai ce ka je support za su baka zaɓi sai ka danna ka tafi support to nan din idan ka zo sai ka zo ka rubuta exactly wannan abin da zan rubuta kamar haka ku lura da shi da kyau idan ka idan ka idan ka rubuta shi gaba ɗaya sai ta ma'ana kana neman taimakon su ne ka nuna musu cewa wannan layin an dakatar da kai daga yin whatsapp da Allah a taimake ka saboda haka da kalmar turanci fa na yin muku bayani da wannan sai ka zo sai ka danna nest misali mun gani kamar haka sai ka danna nest to ka gani idan ya kai ka nest zai kawo ka wannan shafin wajen search pack din nan to abin da za ka yi na gaba sai ka yi to in ka zo ka shiga nan misali to zai zo da kai nan gurin to in ya zo da kai nan gurin zai dawo da kai kuma again kamar cikin youtube to zai sake komawa da kai wajen wajen search pack din nan to na hudun karshe ne da zaka dai danna ta wannan hanyar ne za ka bi to kamar yanzu kan gani gashi nan yana sacin yawwa yana sacin to kun gani zai dawo da kai nan zai ce to zai kawo kai baka zaɓi ka tura masa saƙo ta mail sai ka zaɓi email idan ka zaɓi email sai ka zo ka rubuta wannan saƙon kamar yadda yake a nan ku lura da kyau abin da na rubuta nan zai baka santan da zaka tu zaka zabi ainihin Gmail din da kake so ka tura sakon da shi sannan daga nan daga nan kuma zaka ga gashi nan zai baka ainihin santan da zaka tura ma saƙon nan kuma sai ka rubuta wannan abin da kaga ina rubutawa haka misali kamar haka mun gani ku lura da kyau da abin da na rubuta fa gashi nan saboda haka ta haka ne za ku bi sannan zan rubuta muku shi a description saboda kowa ya gane sai ku sa ƙarshe ka gama ya ka sa banka ka sai kai sandin idan kai sandin kaga shi shikenan zai dawo da kai fuskar WhatsApp ɗinka to abin da za ka yi sai ka je ka duba cikin mail ɗin nan email din da ka buɗe kamar haka za ga sun turo maka da sako kan wannan to bayan sun turo maka da sako kamar haka za ka zo ka sake duba za sake turo wani sakon kuma again in ka yi refreshing cewa sun ga sakonka kamar haka to kamar misali bayan awa uku ko hudu kun gani kamar bayan awa uku ko hudu shine za ka yi amfani da wannan email ɗin to sai ka zo ka sake buɗe whatsapp ɗinka bayan awa uku ko hudu sai ka zo kamar kamar haka wannan shi ne wanda a kullum kun gani zai sun turo min da sako bayan awa hudu kenan to gashi nan yanzu sai ka sake sa namba kamar yadda na sa namba nan kun gani zai gashi na tura za su za su turo min verification code wanda zan yi verifying misali da kun gani sun turo verification code shi kenan, da kun bi wannan hanyar whatsapp din ku zai bude kun gani to kamar haka za ku yi sai ka sa suna kamar yadda sunanka da kake amfani da shi wanda kowa ya san ka da shi kun ga kamar haka shikenan WhatsApp din ya riga ya buɗe to ta wannan hanyar ne zaka dawo da duk wani WhatsApp ɗinka wanda kake amfani da shi sannan kuma aka kulle layin saboda saboda wani dalili wanda su suka bar ma kan sani ko kuma kai kai abin da bai dace ba idan wannan bidiyon ya burge ka to da Allah ka danna mana like sannan kai mana share a social media ka tura ma abokanku domin su ma su amfana sannan ina masu tunatar da ku cewa ku duba description akwai duk bayani yanda ta yanda za a yi abubuwan da za ku rubuta in ba za ku iya yi wannan ba za a ajiye muku shi a description misali kuma zan na mai tunatar da ku cewa idan wannan shine ziyartar tashar na farko to ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai bada dama da zarar na ɗora bidiyo a sanar da